أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر والمعذور غير كافر babu wa din nan wal ma'azuru duk wanda ya kasance mai uzuri ne gairu kafirin wanda ba kafiri ba yi kaddaru lahu a duhuru ana kaddata mai tsarki yanzu kenan irin yaro in ya balaga ana kaddata sai yayi wanka ya kare in ya kare wanka gwargwadon abin da ka sa ya samu raka'a hudu raka'a biyar gabanin haduwar rana to a zahar da asar sun waje ba gare shi hakanan kuma mahaukaci wanda hankalin shi ya komo gare shi shi ma bayan hankali ne ya komo gare shi can kusan faduwar rana ya yi wanka in wanda aka kaddata ma arwalla ne ya yi arwalla in wanda ake kaddata ma wanka ne ya yi wanka in wankan janaba in wankan haila in wankan biki ana samun raka a hudu gabanin faduwar rana to zai zai sallah ce da asar wal ma'zuru gairu kafirin yuqaddaru lahu ad-duhur ana kaddata mai tsaki amma shi kafiri idan kafiri yan musulunta ko da yan musulunta ana samun raka'a guda rana ta faɗi to wannan sallah ta waje gare shi ko da ko zai ta shi wankan janaba shi to sannan shi wannan sallah din kaga sai shi ta amma in ba shi ba duk mai uzuri ana kaddata mai tsarki watan kenan a ita ce arwalla in ya kasance karamin kaji gare shi idan kuma babban kaji gare shi shine a wankan janaba ko wankan haila ga mace mai haila ko wankan biki ga mace mai biki wannan sai a kaddata mai shi ko mahaukaci sai an kaddata mai sai an kaddata ma yaro sai an kaddata ma mace mai hela, sai an kaddata ma mace wacce kasance mai biki ce to duk wannan za a kaddata mu tsarki idan an kaddata tsarki suka hito da wurin wanka in ana samun raka'a guda gabanin faduwar rana to wajibi na sai sallar asar in ana samun raka'a guda gabanin keto alhijr wajibi na su yi sallah subahin in ana samun raka'a guda watan gabanin in ana samun watan raka'a guda gabanin keto alhijir wajibi na sai sallata sallah ta isha'i in ana samun raka'a guda gabanin hitowar rana in ana samun raka'a guda gabanin hitowar rana wajibi na sai sallata sallah ta subahi inda aka samu raka'a biyar gabanin faduwar rana azhar da la'asar sun wajaba gare su in ana samun raka'a hudu la'asar kawai haka nan can kuma ana samun raka'a hudu gabanin ketuwa gabanin ketuwa wajibin suna na su yi magariba da isha'i idan ana samun raka'a guda su yi ta ƙarshe kawai ita ma su bayan ana samun raka'a guda su yi su bayan in ba a samun raka'a ko guda kenan ba su ko guda wal ma'azuru gairu kafirin yi yuqaddaru lahu a tsuhuru. وإن ظل إدراكهما فركع فخرج الوقت قد الأخيرة وإن ظن إدراكهما إذن يزج شنا تام الزهر دل أثر بايان غشي وأزري وإن ظن إدراكهما إن يزج شنا تام الزهر دل أثر bayan gushewa uzuri ne fara'a faraka'a sai sai yayi raka'a guda da yayi raka'a guda fahrajal waqtu sai lokaci ya hita qadal ahirata ka ta ƙarshe domin kenan ita ce uzuri ya gushe mihi cikinta wa in zanna idraka kuma. ko da uzuri ya gushe mishi shina ganin shina samun azhar da la'asar ko magariba da isha'i sai ya taho sai da karbata sallah ta azhar ya so shi fara da ita yana raka'a guda sai rana ta faɗi to tunda ya raka'a guda shiga ma da raka'a guda ko harji an shar'i sai shi daga cikin shafa'i in ya raka'a uku sai shi gama da ta hudu sai shi ta sai shi ta daga cikin nafila tunda yayi raka'a daya sai rana ta fadi ko kuma yayi raka'a biyu sai rana ta fadi sai hidama nan ya sallame in yayi raka'a uku rana ta fadi sai shi ƙara guda sun zan hudu kenan ta zama nafila in ya kasance ko bai raka'a ko guda ba shikenan wallahi alhamdu ya ya kabbata sallah ya aza shi na samu azhar da al'asar ashe bai samu azhar da al'asar ko ya kabbata sallah shi na ganin zai samu magariba da isha'i ashe bai samu su abal ahirata sai shi ramka ta ƙarshe saboda ita uzuri ya gushe wata cikin ta kenan sai shi nan ga azhar da asar sai shi ranka sallah ta asar ga magariba da isha'i sai shi ranka sallah ta magariba a sallah ta isha'i wa in zanna idrakahuma idan ya zaci samun watan azhar da asar ko magariba da isha'i faraka'a sai yayi ruku'i ya yi ruka'a guda fa harajal waqtu sai lokacin hita qadal ahirata sai shi ranka ta ƙarshe وإن تطهر فأحرس أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وإن تطهر فأحدث أو أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وإن تطهر إذن يجد أركي بان يجد أركي tsarki ya فأحدث سيئي كري واتن يجد أركي kari watan gwargwadon ya samu a gwargwadon ya samu a hudu gabanin faduwar rana kuma ya tsarki ya kare ko kuma gwargwadon ya samu a uku gabanin da hijira ya tsarki ya kare ko kuma gwargwadon ya samu a guda ga subahin ya tsarki ya kare fa hadasa sai yayi kari da kari yayi da yayi kari sai ta yi saki alwala ko da saki alwala fa harajar waqtu sai lokacin hita to falqa da'u sai shirin sai shirin ka sallah ta farko aw bayyana adamu duhuriyatil ma'i aw tabayyana adamu duhuriyatil ma'i haka nan kuma wa in tadahhara fa hadasa aw bayyana adamu duhuriyatil ma'i ko kuma inda ya kasance watan da lokaci yayi ya riga uduri ya gushe mishi sai ya dauko ruwa ya arwalla ruwan da ya arwalla da su ashe ruwan gaba ba tsarki na ba bayan ya riga ya yi arwalla ya kare da ya kare arwalla shin ya yi sallah qabla salati gabanin sallah ya gane au ba'da salati ko bayan sallah sannan ya gane to shi shikenan sai ko koma samun wasu ruwa Ma tsarki sai ya alwala da su ko da ya alwala da su lokaci ya riga ya hita fa harajal waqtu lokaci ya riga ya hita me hukunci ne hukunci ne na zuwa aw zakara ma yurattabu ko kuma inda ya kasance tuna ma abin abinda aka jerantawa yayi arwala ya kare lokaci ya uzuri ya gushe mishi mai uzuri na uzuri ya gushe mishi ya yi alwala da ruwa masu kyawu ya kare da ya alwala da ruwa masu kyawu ya kare ya kare alwalar ga nan ya tashi da ta sallah zakara ma yura tabu sai tuno da akwai abin da kamata hijira ta ashe shi da yasulu fawaiti in ya kasance shi yayi yasulu fawaiti ya kare wa game lokaci lokacin ta ya hita to nan falqa da'u ran ko yi da'u ran ko zai ga duk wani matsalolin da muka kawo guda uku wa in ta wa in ta da harafa hadasa أو تبين عدم ظهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء رنكو زي to wani irin ranko zai yi abinda ibn qasim ya ce shi ranka ta farko ta farko zai rankawa domin ita aka kaddata ma lokaci tukuna ashe kenan ka ga nan ga tunda nan watan a ta hara ya samu tsarki in ya samu tsarki ne zai farawa sallar farko zai fara da ita ko to zai fara sallah ta farko ita aka fara sai sama lokacin ta shikenan fa hadas sai ya kari ko da saki arwalla lokaci ya haita gaba dai ke nan kadar ula sai shi ranka ta farko fal uda ta ranko zai rankawa ta farko zai rankawa wannan amma shi a kaudin ibn al-qasim radiyallahu anhu amma abinda mazari yace zai ranka ta biyu yuqaddir lahu duhurun sanin bi taqdir duhurun sanin da kaddasa tsarki na biyu in aka ce a ta tsarki na biyu watan kenan ta biyu za a yi sama lokaci ba ta farko ba ta farko an riga an kare da su an riga an kare da ita ta bayyana fa ta dahara fa hadasa ta dahara yayi arwalla fa hadasa sai yayi kari alhali kuma ko da yayi karin ana samun ko da yayi tsarki ana samun sallah biyu mai lokaci to nan yanzu alal misali an kace shi tahi shi koma yin wani tsarki sabo shi kare ko da wani sabon tsarki ya kare gaba ɗaya lokacin guda biyu ya hita to ibnu qasim yace shiranka ta farko saboda ita ka fara hisama lokacin ta in an ka hisama ta lokacin ta ashe kenan kaga ita haƙar da ta ma tsarki to tun da an haƙar da ta mata tsarki tsarki na farko da an haƙar da ta mata da ta kadirin awwali da ta kadirin farko to falqula sai shiranka ta farko bai ranka ta biyu kenan ga wannan matsala zai ranka sallah ta azhar ba zai ranka la'asar ba sannan kuma zai ranka sallah ta magariba ba zai ranka isha'i ba wannan shi a kauli na wannan na ibnu qasim radiyallahu anhu ko bisa ga wannan sunu ne tahi amma shi ma zari abin da yace qadal ahira ta shiranka ta karshe fataniyatu shiranka ta du wa tambita qadir duhurin sanin ba wancan tsarki ya riga ka ne ko to sai a koma kaddasa tsarki na du. tsarki na biyu za a kaddasa ko da an kaddasa shi cikin na karshe an kaddasa shi cikin sallar ƙarshe an kaddata shi ashe an kaddata tsarki na biyu cikin cikin isha'i ko kuma an kaddata tsarki na biyu cikin la'asar an gane to nan abin da shi ma zai ta akan cewa wadda zai ranka ba zai ranka ta ƙarshe ita ce la'asar watan ga azhar da la'asar ita ce isha'i ga magariba da isha'i وأسبق عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدركة وأسقط عذر عذر عذري حصل وند يسامو أسقط يا كاد المدركة duk abin da watan mutum ya riska ga lokaci duk abin da mai uzuri ya cikin lokaci kuma sakakaci ya yi ko bai sakakaci ba to nan shi uzurin din nan ya san mishi almudurka abin gada ya riska abin gada uzur ya same shi ciki ne kamar yanzu Allah misali mace ta lokacin sallah yayi ta azhar ba ta azhar ba lokacin la'asar yayi ba ta yi la'asar ba shin nisyanan na au amdan na au jahalan ne ba ta yi waɗannan sallolin ba can ana samun raka'a biyar rana ta faɗi sai haila ta mata ba mun samu uzurin ba to wanga uzurin asqada mudraka ya ka da ga sallah wadda kasance an samu lokacinta ai sallar ga nan in ka diba uzuri ya ke ta ko to uzuri uzuri ya riske wannan ya riske wannan sallolin guda biyu ya riske wannan lokacin don hakan ga uzuri ya kashe su asqada al almudraka ya ka da azhar da la'asar. an gane in kuma ya kasance ta yi sakaci ba ta yi azhar ba ta yi la'asar ba saura ka'a hudu rana ta faɗi sai haila ta taho mata ashe kenan haila ta taho mata cikin lokaci na la'asar in haila ta doke ba za ta ranka la'asar ba za ta ranka azhar tunda haila ta taho mata cikin gurgudun samun raka'a hudu rana ta faɗi ashe kenan ka ga nan ga uzuri ya ka da almuduraka me uzuri ya kasuwa ya ka da al'asar kenan an gane ko ashe ana samun raka'a biyar rana ta faɗi ta haila ta taho mata ba ta yi azhar ba ta yi la'asar ba a tsaka da uzurun almudraka ya kada mi ya kada azhar da la'asar saboda da haila ta doke mata ana samun gurgudun su ai za ta yi su ko to tunda haila ta taho mata ana samun gurgudun su su ko sun haɗi to nan ba za a kaddasa mata tsarki ba khilafa lillahi lahi ya ce ta kaddasa mata tsarki ko ga irin wannan matsala to nan da an kace almudraka azqada uzurun hasala gaironomin wa nizanin almudraka ba mai haila ɗaya ba duk masu uzuri wanda uzurinsu ya gushe ma wanda uzuri ya sama cikin irin wannan kamar yanzu mutum bai yi azhar ba bai yi la'asar ba ko bai yi magariba ba bai yi isha'i ba can kusan haɗuwar rana su raka a biyar rana ta faɗi sai hauka ta taho mishi sai haukace da ya haukace rana na faɗuwa hankali yana komawa gare shi to bai azhar bai la'asar saboda uzuri ya kama cikin su ko in ya kasance bai yi azhar ba bai yi la'asar ba can kusan faɗo rana iyaka sauran ka a hudu rana ta faɗi sai ya haukace yan hankali ne ko mu gare shi zai ranka sallah tawa zai ranka sallah ta la'asar saboda ita uzuri zai ranka sallah ta azhari zai ranka sallah ta la'asar ta azhar zai rankawa uzuri ya kama shi cikin ni cikin la'asar a shi wace zai ranka zai ranka azhar kenan to haka nan kuma wanda ya kasance bai yi azhar ba bai yi la'asar ba sai su ma ya tuho mishi da su ma ya taho mishi ana samun raka'a biyar rana ta faɗi ko da su ma to ana samun raka'a biyar rana ta faɗi a shi ko in ka diba uzuri ya kama shi cikin azhar da la'asar. don hakan ga idan hankali ne ko mu gare shi to shi ma ba zai ko guda ba in ya kasance kuma raka a hudu aka samu zai ranka ta farko zai ranka ta farko ba zai ranka ta biyu ba saboda mi uzuri ya same shi cikin shi to haka ga za a yi ga magariba da isha'i wa azqata uzurun hasala gairu nomin wani sayanin ashe kenan kaga bisa ga wannan annawmu wa siyanu annawmu wannan siyanu la yusqudani salata su kuma za su kada sallah ba da mantuwa da kwana ba su kada sallah wanda ya kasance watan ya kwanta ki da Allah misali mu doka mu ce bai azhar bai la'asar ba shina nan shina gengeni shina gengeni so ya da ka'a bayan ta faɗi sai kwanta sai kwana ɗauke shi gaba ɗai ko da farka rana ta faɗi ya ta sai ya sallolin ga haka nan kuma wanda mace da su bai su ba har rana ta faɗi shi kan sai ya yi su wa azqada uzurun hasala gairu naumin wani siyani wa umira sabiyun bi hali sab'in wa umira sabiyun an hori yaro bi hadayin sallah li sab'in in ya kai shekara bakwai idan yaro ya kai shekara bakwai a hore shi shi sallah li hadisin nabi li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah shina cewa muruhum bi salati li sab'in ku hori yare da yin sallah in sun haka shekara bakwai wadribuhum alaiha da ashirin ku buge su akan barin sallah in sun haka shekara goma wa farriqu bainahum bil madaji'i ku rarrabe tsakanin su jan kwance su a rabe kada a bar yaro guda kada a game yaro hudu ko yaro uku cikin mayahi guda a kowane a mayahi ne daban-daban su kwanta su shin hida guda babu komi suna kwana su shin hida guda amma kowa da mayahi ne daban wa farriqu bainahum fil madaji'i wa tan wadribuhum muruhum bi salati li sab'in ku hori an yare kankana da yin sallah in sun haka shekara bakwai wadda buhun ala habi ashirin ku buge su saboda barin sallah in sun haka shekara goma amma bugun da bai cutarwa kuma in an ka san bugun zai amfana in an ka san bugun ba zai amfana ba za a bugun ba saboda mi wannan amrun nabin na to nan da aka ce muruhun bi salati watan li sab'in ko wa umira sabiyun biha an hori yaro bai hada yin sallah da in ya kai shekara in ya kai shekara bakwai wake wake horon yaro in ya kai shekara bakwai da yin sallah wali ne zai horo ne anan ala annal amra bil amri ala annal amra bil amri amrun bihi ala annal amra bil amri ala annal amra umurni bil amri da wani umurni amrun bi shay'i umurni na da wannan abin أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء بذلك شيء أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك شيء matsala ce hilafiya أن الأمر أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء an gane wannan ko to yanzu al'amuru bil amri bi shay'i manzo Allah ce mu ruhun bis salati li sab'in ku hore su da yin sallah in sun haka shekara bakwai mu samu al'amuru bil amri bi shay'i ko manzo Allah ya bada umarni wai ba umarni wali ko me ba su umarni watan su hori yan yaran su da ni da yin sallah ashe kenan umarnin ga da manzon Allah ya umuruhum bi salati ku hore su da yin sallah mm, lisabin sun haka shekara bakwai wannan manzon Allah umurni waliyai ko to umarnin ga na waliyai ya shahi yara ko bai shahi yara ba to nan ga ƴan mun ka ce al'amuru bil amri bi shay'i amrun bi zalika shay'i to ya shahi yara amma ƴan mun ka ce al'amuru bil amri bi shay'i laysa al-amru bi zalika shai'i bai shafi yara ba to bayani na zuwa abinda ab bayani na nan ga amma zo Allah ce ku hori ƴaƴanka da su yi sallah in sun kai shekara bakwai A kai da uban yaro manzo Allah ya umurce ka ko to umarnin gana ka, da an kai ma kuma sannan manzo Allah ya umarni wancan yaron al'amur bi shay'i al'amuru bil amri bi shay'i al'amru bil bi shay'i al'amru an ka umurce ka bil amri da kai umurni bi shay'i da aikata wani abu ko al'amuru umurninka bil da ka ba da umuri bi shay'i da wani abu ko to amru bi zalika shay'i don hakan ga kai da an ka ce ka hori ɗanka shi sallah to mazo Allah ya baka umarni na ka umarce shi shi sallah sannan mazo Allah ya bashi umarni da shi sallah shi ko an gane to bisa ga wannan kai naka amru wujubin ne ko naka amru wujubin ne shi kuma nashi amru nabin ne a tun da amru nabin ne ashe kenan asbiyanu yan yara almamuru na bil mandubati wal makruhati an hori yan yara da abin da an mandubi sannan kuma an hane su daga abin da an ruhi an gane to bisa ga wannan yaro majura in yayi sallah in yayi sallah tun da nan ga umarnin da manzo Allah ya baka naka bashi umarni na kuma kai ka bashi umarnin ashe kenan umarnin da an ka baka naka bashi umarni to wannan umarnin kuma ya kasance umarnin manzo Allah gare shi manzo Allah shi kuma kenan ya bashi umarni da shi ne da shi sallah ashe ho majudin bi salati in ya sallah shi za a balada an gane to bisa ga wannan ashe kenan astabiyanu astabiyu mukallafun bil mandubati wal makruhati wal bulugu shartun fit takalifi balaga shar'i ina ga takalifi ko watan fit tahrimi wal ijabi balaga shar'i ina wajen haramtawa ko kuma wajen wajabtawa ashe kenan kaga can an hore shi bimi bil mandubati an hane shi da mi bil makruhati ashe kenan Na an doke mishi alƙalami ashe kenan me an ka doke mishi almarfu'u al wa tahrimu ba mukallafi na ba ga waɗanda almarfu'u al wa tahrimu muna tare da abdusmiyar abi ko almarfu'u abinda an ka doke nan ga me an ka doke ma yaro kenan al-ijabu wa tahrimu ashe kenan mamurun bil mandubati wal makruhati an gane wannan ko to bisa ga wannan manzo Allah shi na cewa rufi alƙalamin an salatin an doki alƙalami ga mutum uku annan na'imi hatta yufiqa hatta annan na'imi hatta ƙiza wa an tabiyi hatta ya hata lima wa an majnuni hatta fiƙa ko hatta ya alq hatta ya kala rufi alqalamu an salatin an doki alƙalami ga mutum uku annan na'imi hatta ya ƙiza wa an tabiyi hatta ya hata lima wa anil na'imi wa anil majnuni hatta ya aqila an gane ko to ashe kenan tunda an kace rufe kalma an salatin ashe kenan umarnin ga da Allah wannan irin umarni na ashe kenan me aka roke yaro al marfu'u al ijabu al marfu'u at tahrimu ashe an doke mishi tahrimi ko an doke mishi ijabi ashe kenan an bar mai an bar mai al an bar mai an bar mai al an gane wannan to bisa ga wannan yaro a sheke ne in ya sallah shi za a amma wanda sun kace al'amru bi shay'i al'amru bil amri bi shay'i laysa amran bi zalika shay'i to in mun ka doka bisa ga wannan idan ka idan an ka baka umarni nan ga manzo Allah ya ce muruhum bi salatil sab'in ko hore su da su sallah in sun haka shekara bakwai ashe kenan kai an ka ba umarni ka bayar umarni to kai ko in ka bashi umarni wannan umarni na kana ba na na ba amurka na la'amur shari'i in ya kasance amurka na la'amur shari'i ashe kai za a ba lada kenan za a ba da lada ga uwa da uba za a ba da lada ga uwan yaro da uban yaro in yaro ya sallah ba yaro za a ba lada ba to shin uwa da uwa za a ba lada ala tawa'i za su raba daidai ko ko lil ummi sulusani wala abi sulusun <laughs> wa fihi hilafun bainal ulama'i wannan sabai na gun maluma alai alaiha bi asharin wadribuhum sannan kuma tan ku bugi yara ha akan barin sallah li ashirin in sun haka shekara goma to mu je mu ومنع نفل an hana nafila waƙata tsalo ishamsi lokacin hitowar rana wa gurubiha lokacin hitowar rana wa da lokacin faduwarta saboda hadisai saboda hadisai sun ka zo kusan mutawatirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana nafila lokacin hitowar rana da lokacin faduwar rana saboda ce rana na hitowa tsakanin kahoni biyu na shaidan kuma sannan shaidan ke tashi ibada don haka manzo Allah ce kada ai nafila wannan lokacin kada kai sajada wannan lokacin lokacin nan dukkanin masu wa shaidan sajida ke mai sajida lokacin faduwar rana masu wa shaidan sajida suna mai sajida lokacin hitowar rana kuma shi sannan shi ka tashi ibada sai da anka hana shaidan na ibada ce lokacin hitowar rana da lokacin faduwar ta to kada kada ainihin watan ibada ka ta dace da ibada ta shaidan don haka anka hana nafila ba sallah ta farilla ba wanda aka biya sallah ta farilla zai ranka ta waqat lu'i shamsin waqat gurubiha wa waqat al-qalahati waqat tahdimi duk zai ranka sallah ta amma nan ga nafila an ka hana lokacin hitowar rana da lokacin ta saboda lokacin hitowar rana sannan shedan ke ibada kuma ga wata riwaya an kace tana hitowa tsakanin kahoni biyu na shedan kuma haka nan in za ta faduwa tana faduwa tsakanin kahoni biyu na shedan don haka an ka hana nafila wannan lokacin wa hudu bati jumu'atin haka nan kuma an hana nafila lokacin da liman ke hudu ba ranar juma'a fi mazhabin maliki radiyallahu anhu ga masaba ta imamu malik radiyallahu anhu an hana lokacin da liman ke hudu ba a yi nafila wannan lokacin yin ta haram ne a wannan hani na haram ne haramci ne manzon Allah sallallahu ko kuma haramci ne an ka hango na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma ga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shina tsaye shina hudu ba sai wani sahabi na yake kira Sulaiku ya shigo cikin masallaci to shi wannan sahabin kazam kazam yake bai da tuwahin da shi sanyawa lokacin da shigo cikin masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace taso taso ya kusanto gaba ga manzon Allah sai manzon Allah ce kana sallah ban yi ba yace to fa salli ne ka yi sallah na fila guda biyu amma fa ma ka sassafta gare su ko kuma kai da ka abu hafifa ta ne ka tsananta gare su ka tsawaita wannan ya faru manzon Allah ya bashi umarni akan shi sannan kuma sace sake dawowa manzon Allah ya koma yanzu ne da zauna manzon Allah ce ka fila yace ban yi ba yace kun fa sallar a ta hafi hafifa ta ne ka tashi kai da ka aibu ko kuma fi riwayatin fa ma. fahatif ka sassafta fihi ma gare su ya tashi yana fila da ka'aru sati ya sake zawayo ya sake zagayowa ko manzo Allah sake tasai da zo kuma yayi zamne bai na tila ba manzo Allah ce kana tila ce ban yi ba yace kun sallar ka atayni fahatif fihi ma ka ta gare su wannan so uku manzo Allah haka da shi juma'a uku juma'a ta farko da yazo ana hudu ba zaman ne ne yayi ashe kenan ya san ba ana tila lokacin hudu ba tun da zaman ne ne kuma da an ka ta sai na tila ta da kyau kuma zaman ne ne yayi bai koma tashi ba sai da manzo Allah ce mai ka koma miƙe aka yi nafila sannan miƙe nafila sake na uku kuma da kuma zaman ne ne yayi bai miƙe ba sai da manzo Allah ce mai tashi kai nafila to wannan maluma sun ce wannan shi gurin kenan ba a nafila lokacin da liman ke hudu ba an gane wannan ko na an samu umarnin manzo to sai kasance wata maluma wajen fahimta wannan hadisi sun haka su kashi hudu daga cikin maluma akwai sun kata akan cewa wata ana nafila sun kai riko da zahirin wannan hadisin hasanul Bisiri da makahulun adimiki sun tafi akan ana yi hasanul Bisiri da makahulun dimiki sun tafi akan ana yi bayan su kuma wannan ita masaba ta shafi'i da ahmadu da ishaqu da abu saurin sun tafi akan ana yi bayan wannan kuma watan sai masaba ta biyu ita masaba ta wannan ce ta abu mijlizin abu majalisan abin da ya ce in ka so ka in ka so kada ka yi masaba ta uku wanda ce in ka na fila cikin gidanka ka zo masallaci to kada ka yi amma in baka yana nafila gida ba in ka zo masallaci ka yi sai masaba ta hudu wahiyar masabul jumhuri ya masaba ta jamhurin maluma wai tace wannan ibnu abi yace ce wannan ibnu abi sheba ya to cikin littafi ne al-musannafu ya ce wannan na cewa ba a nafila wasu maluma sun ka ta akan cewa la yarka'u ba zai nafila ba wanda sun ka ta akan cewa ba zai nafila ba wannan shine zance na umarnu hadabi radiyallahu anhu da usman ibn affan radiyallahu anhu da aliyu na abi dalibin da abdullahi na abbasin wa min tabi'ina daga cikin tabi'ai shi kauli na na abi rabahin wata shi kauli na ibrahim nahai shi kauli na hasan shi kauli na wannan muhammadu sirina sannan kuma shine kauli na wannan na urwatun zubairi shine kauli sa ibnu musayyibi daga cikin tabi'ai kenan an gane wannan ko sannan kuma shi shi a kauli na malikun asr radiyallahu anhu sannan shi a kauli na laysun sa'adin shi a kauli na abi hanifa da shi da ashabuhu sun ka ta akan ba za a yi ba wa huwa qawlu jamhuri wannan shine qawlin jamhuri haka wannan ibnu abi shayba ya sanya cikin al-musannif nashi al-musannif ibnu abi shayba ya tafi akan wannan to bisa ga wannan sai kasance wasu suna ganin wai malikun da shi dai akan cewa ba a nafila lokacin hudu ba ba shi dai bane wannan shi a ra'ayin umar hadabi radiyallahu anhu adibu musannaf na ibnu abi shayba shi a ra'ayin usman ibn affan radiyallahu anhu shi a ra'ayin abdullahi ibn abbasin shi a ra'ayin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan shi a ra'ayin Adawu da Abi Rabah min tabi'ina kuma ne ra'ayin wannan a Ibrahim an shi ne ra'ayin wannan kuma Muhammad ibn shi ne kuma ra'ayin wannan Ubatun Zubairi kuma ne ra'ayin wannan Sa'id ibn Musayyibi mu samu daga cikin kibaru tabi'ina mutum biyu Ubatun Zubairi da Sa'idun Musayyibi sannan ga Muhammadu Sirina ga Dawud Abi bayan duk maluman Hausan kokari ne da zama ne mujtahidi wannan ga sha'anin albiya ko kuma tan ga sha'anin shari'a an gane wannan ko to bisa ga wannan sai suna tsantsame imamu na maliki suna jingina shi kamar da kuskure na ga har wani wanda ya rubutu akan wannan matsala yace wai imamu na maliki cewa ba a nafila lokacin hudu ba fasidul itibarina abin da suke cewa fatir itibari ga fanni na fanni na abin da na usuli fiqhi kamar yanzu alin sale kai magana ta saba mu qur'ani da sunna shi aka ce fatir itibari kuma ka kauli na wannan na mai maraki saudi eh, da bayanin da mai nashir bunu da yayi Allah maraki saudi amma duk da haka shi abba ya gane shi da fatir itibari ba <laughs> kila da ya ga kila da ya ga musannafin ibn abin sheba da rubuta abin da rubuta ba sai mu alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh duk mace mai irin bugun jini ita ma ta shigo cikin irin wannan uzurin irin mata wanda jini ka bugu kusan haduwar rana kila bata azhar bata la la'asar ba gurgudun kila samu raka'a barka'a bai ko dai ana samu azhar da sai irin wajen kashe shidda haka hankalinta bai dawo ba sai ran haduwar rana ko kuma ta yi magariba ba ta yi isha'i ba kila ta kwanta kwana ɗauke ta kowace falka irin wajejen karfe hudu ba ta samu yanzu ba sai ta samu bugun jinni sai bayan keto alhaji sunan hankalin ta dawo gare ta ita ma wannan salloli sun haɗe gare ta ko kuma bayan keto alhajir a hauka ta same ta ko irin wannan bugun jini ya same ta hankalin ta bai dawo gare ta ba sai bayan hitowar rana ita ma wannan uzurin ya kasan mata sallata ta ta subahin